sai an binciko an yi karatu an ƙara karatu sannan sai a binciko abin da ya kamata wanda za a rika haɗawa ana tabbatarwa ana wato na kiwon lafiyan al'umma abin da ya shafi gyamban ciki wato gyamban ciki wani ciwo ne wanda ake kiran shi olsa wanda mafi yawan mutane an ɗauki ciwon sai yunwa ko ko rashin abinci yake kawo wannan matsala saɓanin kuma likitanci da masu magani ƙwararru akan harkar lafiya wato Akwai abubuwan da ake bayarwa da yawa wanda za a ce amfani da shi don magance wannan matsala ta gyambon ciki. To wasu suka gwada, wasu bai musu, wasu ba zai musu ba. Sannan kuma matakan da ake bi na warkewa shine abubuwan da aka ɗora mutum a kai wanda zai amfani da shi to ya zama wajibi ya tsaya a kan wannan. In aka ce kar ci abu mai tsami ka yi haƙuri, kar ci mai yaji ka yi haƙuri domin samun lafiyarka. To ga wani haɗi dai da za mu bada yanzu na musamman wanda duk wanda ka ji labari yana da chronic ulcer gyamban ciki. Ka ba shi shawara yi wannan haɗin ya gwada a gani na tsawon makonni biyu kwana goma sha hudu ko kuma a lokacin da ta tashi a haɗa a amfani da wannan haɗin. Za a samu dacewa cikin yarda Allah. Da farko za a samu wato garin wato ganyen magarya. Ganyen magarya wato garin shi wanda ganyen in ya bushe kamar yadda kuke gani nan in ya bushe aka dake. To garin za a ɗiba kamar rabin ƙaramin cokali sai a sa madara ta gari sacet ɗaya sai a juya shi sai a zuba ruwa a girgiza a sha. Ko kuma a zuba rabin ƙaramin cokali sai a zuba ruwa kaɗan kamar rabin kofi sai a zuba zuma cokali ɗaya babba mai kyau sai a sha. In dai batu ne ake magana na gyamban ciki, matsalar ulcer, to ga wani haɗin an ƙara kawo muku. Kullum tambaya ake, sannan kuma kullum bincike ake. Wannan shine haɗin da za ku yi ku taimaki kanku, ku taimaki iyalinku. Idan ka ji wani yana fama da wannan matsalar, ka taimaka ka haƙuri, ka gaya masa ga haɗin da aka ce a yi. ko kuma da kuke saurare na za ku iya rubutawa ku aji ya zama muku wani karamin kundi wanda daga wani abu ya taso wanda ya shafi kiwon lafiya za ku ɗauko ku haɗa domin ku yi amfani da shi a samu waraka muna fatan allah subhanahu wata'ala ya warkar da marasa mu kuma wanda yake buƙatar magunguna kamar yadda muke faɗa a kullum duk inda kake lafakaran insha allah in dai abin hawa na zuwa a duniyan nan to za mu tura maka saƙon magani da fatan za a gwada kara manta da subscribing da sharing da comment da kuma danna ƙararrawa muna muku fatan alkhairi sai kun ji mu a wani makon ma'assalam